inda muke karanta muku littafin kishin mata wallafar Hafsat Hafnan. Idan mai sauraro na biyo da mu a shirinmu da ya gabata, mun tsaya ne inda muka ce belt ɗin da ke hannun gidaɗo yamma ta karɓa ta zazzab ga masa. Yabba kuwa cewa yake cewa haba umma hani ya kike dukansa a gaban ƙannansa wannan wani irin abu kike aikatawa. Da sauri ta ce ai ba haka ake yi ba. idan har laifi ya yi musu ai sai ya hukunta su yadda ya kamata ko kuma ya kawo ƙararsu ga na gaba amma shi saboda yana daga cikin waɗannan 'yan sandan marasa imani shi yasa yake yin dukkan abin da ya ga dama sannan ta juya ga gidaɗen tana ce da shi idan har ka sake na sake jin wani abu makamancin haka sai ranka ya ɓaci domin sai na tabbatar da na kunyata ka a gidan nan fiye da wannan da na yi maka yanzu mutumin banza kawai to anan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba tana gama jawabinta ta haɗa kan yaranta suka yi waje anya tana musu faɗa kan abin da suka yi ba su kyauta ba musamman ma baɗo aka ce kar su sake sannan kuma kada su ce za su yi amfani da wannan damar su raina shi don sun ga ta hukunta shi a gabansu idan hakan ta faru sai ta ɗaure su jin haka ya sa tsoro ya kama su dukansu suka ɗauki alkawarin ba za su taɓa gigiyar raina shi ba bayan fitar su yabba ya matsa kusa da shi yana ba shi haƙuri ya ce kai ma babana ka cika zuciyar tsiya ka sani ba kowane abu ne ake tankawa ba ka koyi shanye wasu abubuwan ballantana kuma kai mai mata biyu dole ne fa sai ka ci haƙurin zama da su kowace za ta dinga nuna salon makircinta ne don ta ɗayar a wajenka idan kuma ka ce za ka ci gabar tafiyar da rayuwarka a kan dokin fushi ana kawo maka ƙananan maganganu kana hawa ka zauna a kai to fa za ka ɓata rawarka da tsallanka a cikin gidanka don haka tun wuri ka sauya takunka ba na son yawan fushin nan gidaɗo hawayen bakin ciki ne suka wanke masa fuska ya ce bugu na fatai a gaban kanne na yabba hakuri yabba kawai yayi ta bashi aliyu kuma ya watsa masa harara dan dama akwai wasa a su ya ce malam kana ba da maza idan zuciya kake son nunawa to ka je ka yi dan da 'yan uwanka maza mana ka zo kana dukan kannan ka. ni wallahi ma har ka bani kunya ya karashe maganar ya sunkuya yana kwasar sistem ɗinsa dariya ya baye ya ce aliyu gaya masa dai ga maza 'yan uwansa nan ya fita ya je ya yi da su mana amma ya zo nan yana cin zalin kannansa hakika kalaman aliyu sun sake tunzura shi amma kala bai ce masa ba sai bin sa yayi da kallon ka kama kanka ko kallon sa aliyu ma bai yi ba ya fice yana faɗin yabba bari na sallami tsoho na zo na kama hanya yabba ya bi shi da to ni ma gani nan tafi shi da gida da suka miƙe a tare yana faɗa masa cewa zai tafi gida yabba ya dube shi yana girgiza kai ya ce wato dan an maka faɗa shine ba za ka je ka gaida mahaifina ba dan na tabbata ba ku haɗu ba kayo nan kai idan ma aka bibiya babu wanda ya san da shigowarka wallahi ɗo ka canja hali ina dai gaya maka so sake yayan yana faɗin a yi haƙuri yabba zan canja insha Allahu mu je na gaida shi bayan sun yi falo kuma yabban ya ce masa maza ya je ya ba mahaifiyarsa haƙuri don ranta ya yi mugun ɓaci da abin da ya aikata bai yi musu ba ya nufi ɗakin nata amma ko kallonsa ba ta yi ba sai cewa ta yi ma ya ɓace mata da gani kafin ransa ya kuma ɓaci da sauri ya bar ɗakin rai duk babu daɗi ya sami yabbansa ya faɗa masa yadda suka yi da ita girgiza kai yayi ya ce kai ita ma fa umma akwai zuciya kamar farar kura kuma da can ba haka take ba watakila ma kai ne ka canja ta da fitinarka a can gidan kuwa bayan hafsa ta fita sai ta samu wani wuri ta rakuɓe to shi yasa da gidaɗen ya fito bai ganta ba tana ganin wucewarsa ta barke da kuka tana faɗin insha Allahu Jamila idan kika sake na dawo gidan nan sai na hana miki kwanciyar hankali a cikin ta yadda kika sa aure na ya samu targaɗe to na ki rushewa zai yi baki ɗaya zan tafi gida in sake sabon shiri sannan in dawo miki kin ce I'm not qualified ko to ina mai tabbatar miki da cewa zan komo ne with full qualification ɗina tana gama faɗar hakan ta nemi nabila a waya wacce ta fi yawon gantalinta tun safe kuma bata dawo ba tana ɗagawa ta rufe ta da zagi tana faɗin kina ina ne yar iska kawai kina can kina biye biyen maza ni kuma ina nan shayyan ya sake ni kuka ne ya ci mugun karfinta. a kiɗime nabila da ke tare da saurayinta andrew suna shakar shisha tana neman kwarewa ta ce what an ta hafsa saki kuma me kika yi masa har ya sake ki ne bayan ko sati biyu ba ku rufa da auren ba ta faɗa cike da tashin hankali da ƙyar hafsa ta iya cewa ke dai duk inda kike ki taso ki same ni ina ƙofar gidan tana gama faɗar hakan ta yanke kiran cike da tashin hankali ta dubi andrew ta ce baby yanzu zan je gurin sista na domin mijinta ya sake ta cike da mamaki ya ce kina nufin wacce kika ce an yi auren ta last week shine har ya sake ta to me ta yi daga masa kai ta yi ta ce yes ita fa wallahi ni ma ban san abin da ta yi ba amma na tabbatar makirar kishiyar nan tata tana da hannu a ciki zaro idanuwa waje ya ce kina nufin dama tana da kishiya ta ce kwarai kuwa tana da shi please baby idan muka yi aure kar ka yi min kishiya wallahi ba na santa hannu ya sa ya shiga bugun bayanta yana faɗin haba sweetheart Allah dai ya sa a barki ki koma Christianity don kin ji dai na gaya miki ni ba zan iya musulunta a kanki ba sai dai ke ki koma addini na ko kuma kowa ya yi nasa idan za a bari ki aure ni sannan kuma ina so ki kwantar da hankalinki mu a addinin mu an haramta wa namiji auren mace fiye da ɗaya duk wanda ya keta wannan dokar to fa ya fita daga addini sake kankame shi ta yi tana kuka ta ce wallahi idan aka ki bari na na aure ka zan bi ka ne mu haɗu zuwa ƙasar ku domin ba zan iya rayuwa ba tare da kai ba bebi shi dai yana mamakin yadda wannan baiwar Allah ke masifar ƙaunarsa har take tunanin rabuwa da kowa nata a kansa bayan addinin su ma ba ɗaya ba ne haka kuma ƙabilar su ma ba ɗaya ba dan shi ɗin bature ne wani aikin contract ne ya kawo shi Najeriya garin Abuja har wata rana suka haɗu a wajen wani fati ne ta fita ta liƙe masa wai tana son sa dan ta ga kyakkyawan yaro shi kuma har ga Allah baya jin taron sa yana da wacce yake so 'yar ƙasarsu kuma shekara ɗaya zai yi sannan ya koma ƙasarsa ta haihuwa da zarar ya kammala abin da ya kawo shi a ƙarshe dai da suka je ɗaukar hafsa wacce ta gaji da jiranta ta so rufe ta da faɗa amma da ta ganta da saurayi kuma a cikin mota sai ta shanye sun gaisa da andrew a mutunce har yake mata jajen abin da ya faru tunda suka haɗa idanu da juna sai da gaban kowannensu ya buga Bayan sun shiga mota Hafsa take bawa Nabila labarin dukkan abin da ya faru da bata nan wanda har ya kai ga saki. Andrew ya gyara madubin motar daidai saitin fuskar Hafsa da ke baya. Lokaci zuwa lokaci yana kallon yadda labbanta ke motsawa a yadda take bawa Nabilar da ke zaune a gaba labari. Dan bugun su tiyarin motar yayi, a ransa ya ce gaskiya wannan matar ai kyakkyawa ce kuma ya zama dole na same ta. Gaskiya gara da aka sake ta domin komai zai zo mana da sauki. karab ta kama shi yana kallonta nan ko ya sakan mata wani irin lallausan murmushi wanda ya fadar mata da gaba ba shiri ta dauke kallonta tare da yin shiru da labarinta nabila kuwa wacce bata san wainar da ake toyawa ba ta hau masifa tana faɗin lallai gidado ya kunno wa kansa wuta daga shi har munafukar matar nan tasa sai sun gane cewa shayarwa ne ita kuma ramla ta bani mamaki don ban taba tunanin hakan daga gare ta ba ashe dama ƙaunar gulma ce take mana ba mu sani ba sai yau amma ba komai ta ci bashi har suka iso kofar gidan ko da wasa ta bari sun sake hada idanu da shi ba shi kuwa babu takun da bai yi ba don kawai hankalinta ya komo gare shi amma hakan bai samu ba bayan ya faka motar ta yi masa godiya bata jira ta ji amsawarsa ba ta bude ta fice amsa mata ya yi a kasan makoshi don kwata-kwata ba shi da sauran kuzari a daidai gate ta dakata tana jiran fitowar nabila wacce ta tsaya tana sallamarsa jawo ta yayi ta faɗo cikin motar ya yi mata raɗa a kunne cikin kwararren harshen turancinsa ya ce sweetheart sister ɗinki ta fi ki haɗuwa sosai da sauri ta fusge jikinta daga nasa tana mai ɓata rai ta ce au haka ma zaka ce baby na san ta fi ni kyau amma ba na son ana faɗa don yana jin haushin hakan sosai a ranta ta ce sabida tana da kyau da kuma komai shi yasa kowa yake cewa yana santa gida da ma ya kamata a ce ni ce na aure shi amma ramla ta kwafsa min ta yi sauran haɗa shi da ita ai kana naka ne Allah na nashi gashi nan kin fito kuma ba izinin lahi ba za ki koma gidan nan ba Hafsa insha Allah kin gama auren gida da a gidan duniya sai dai ko a lahira ni na san da cewa ba zan iya samun aurensa ba amma zan yi iya bakin kokari na wajen garin na dauke masa hankali ke ma Jamila ina nan zuwa gare ki ba daɗewa ba Andrew ne ya ɗago ta ta ɗan yi firgigici ta dawo daga duniyar tunanin da ta lula har da saukewa ban ajiyar zuciya ya ce mata beb tunanin me kike yi ne haka gashi sista na can tana jiran ki gashi har ta yi flashin naki baki ji ba sai ku yi ta saka waya a silent sai ka ce ba ku da gaskiya murmushi ta dan saki a ranta ta ce kai dan bature na kusa baka red card dan dama a rashin gida da ne na leke maka sannan kuma don kuɗinka amma yanzu tunda sista na ta fito zan yi ƙoƙarin maye gurbinta wajensa sweetheart wai lafiyar ki kuwa ya faɗa cike da mamakinta da sauri ta yi kisan ɗinsa kumatu tana faɗin good night baby sai mun yi waya bata jira amsawarsa ba ta fice a yayin da ya bi ta da kallo can kuma ya mai da hankalinsa kan hafsa da ke tsaye da yayansa muktar wanda ya zo shigewa cikin gida ya ci karo da ita ya muktar ya ce hafsa tambayar ki fa ke yi menene ya faru kika zo gida irin wannan lokacin har kuma shi mijin naki ya kyale ki kika fito da rawar murya ta ce saki na yayi ta faɗa hawaye na kwaranyo mata a daidai lokacin ne nabila ta karaso wajen cike da mamaki da al'ajabi ya ce kika ce me saki fa kika ce me kika yi masa da har ya gaba zai iya haƙuri ba ya sake ki dududu yaushe aka yi ma auren anya hafsa kina da gaskiya kuwa kar dai in ce wani rashin mutuncin ne kika shuka masa don na san halin ki sarai baki da kirki juyawa ya yi ga nabila wacce murna ta ci karanta ya ce ke nabila menene ya faru aka sako yar uwarki kai tsaye tana taunar cingam ta ce rashin kunya ce take yawan yi masa kwata-kwata ba ta daraja shi ga kuma yawan neman rigima a wajen uwar gidansa to shi ne ya ce ya gaji kawai ta tafi gida kallon mamaki hafsa ta bita da shi don bata taba tunanin cewa magana irin haka zai fito daga bakinta ba jiyar da ma ta yi maganar kai ka ce ko a gabanta ne aka yi komai a fusace ya muktar ya ɗaga hannu da nufin yanka mata mari juyawa ta yi ta shige cikin gida da gudu tana kuka ya yi hanzarin bin bayanta haka ita ma nabilar wacce ba za a iya misalta irin tsananin farin cikin da take ciki ba duk abin da yake faruwa akan idan andrew ne da ke zaune a cikin mota duk da cewa bai san me suke tattaunawa a kai ba amma ya san ba zai wuce akan zancen sakin ba ne sosai ya tausaya mata ganin dan uwan nata ya ɗauki zafi da lamarin girgiza kai ya yi sannan ya ja mota ya yi gaba kuka take yi tamkar ranta zai fita ta nufi entrance door a guje tana waigen ya muktar da ya ɗauki wani kebul a ƙasa ya biyo ta a baya ya Yamini da matarsa Hajiya Amina wacce ake kira da Mami suna zazzaune suna cin abinci bayan sun idar da sallar ishayi. sai gani suka yi yar su ta faɗo falo tana rusar kuka cike da tashin hankali duk suka miƙe tsaye dadi ne ya yi ƙarfin halin cewa ke Hafsa lafiya kuwa menene ya faru kika shigo mana gida a hargitse kafin ta ba shi amsa sai ga ya muktar ya shigo tamkar mayin wacin zaki nufarta ya yi ita kuma ganin haka ya sa ta ɓuya bayan mami mami ta doka masa tsawa tana faɗin dakata muktar ba na son haukan banza ku nutsu ku yi mana bayanin abin da ke faruwa a zuciya ya ce sakin tafa aka yi ga ta nan dai da ranta ku tambaye ta ba ƙarya nake mata ba ya faɗa yana nuna ta da yatsa jin zancen suka yi tamkar saukar aradu. a fusace dadi ya dube ta ya ce ke fito filin ganki da kyau wai da gaske ne abin da nake ji ko kuwa ƙarya ne fashewa ta yi da kukan bakin ciki ta ce haka ne dadi suleiman ya sake ni har saki biyu salati suka sanya dukkaninsu mami ta ture ta tace hafsa me kika yi masa yayi miki irin wannan wulakantaccen sakin yaushe aka yi auren ne da har ake neman mai da ke bazawara karfi da yaji ni amina wannan wani irin abin kunya ne ya same ni haka zaman yan bore ta yi a ƙasa game da ɗora hannu a ka ta fashe da kuka mai cin rai Dadi da ya Muktar su kansu hawaye ne ya tara musu a cikin kwarmin ido. Lokaci ɗaya suka samu suka zauna jiki babu ƙwari. Dadi ba tare da ya dube ta ba ya ce, "Me kika yi masa Hafsa?" Don komai baya faruwa sai da kwakwaran dalili. Haka nan kawai ba zai sake ki ba. Me kika yi masa? Wannan shine tambayar ƙarshe da zan yi miki. Nabila ce ta bashi amsa. ta yi musu bayani kamar yadda ta yi wa muktar a waje a fusace hafsa ta ce you are very stupid rufe min baki a wajen sai ka ce kina nan abin ya faru ki gaya min yanin yau zur kin yi shi ne a gidana ba kina can kin tafi yawon ki ba dadi ga ta nan ba ƙarya nake mata ba ɗazun da na neme ta lokacin da abin ya faru na yi imani da Allah suna tare ne da saurayi wani irin wawan mari mami ta kwashe ta da shi tana huci ta ce ai ba abin da aka tambaye ki ba kenan duk wanda ya yi mai kyau don kansa haka zalika duk wanda ya yi saɓaninsa kansa ya yi wa yanzu fi sabilin layi hafsa irin abin kunyar da kika jawo mana kenan kwana goma sha biyu da aure sai saki ya biyo baya mu ga takardar don mu gazgata zancen naki ya muktar ne ya nufi nabila ya shige ta da bugu yana faɗin shagiya yar iska Wato baki bar yawace yawacen banzan nan ba ko? Ai dama wajen yar uwar taki kika koya. Ina kika je? Gaya mun. Ya ci gaba da bugunta tana ihu da kururuwa. Dadi ne yayi karfin halin zuwa ya cece ta. Ya da Muktar, "Kai Muktar, ka kyale ta mu ji da babban matsalar da ke gaban mu. Ta je ta yi rayuwa ce. Ai kuma ta ishi kowa riga da wando." Juyawa yayi ya koma wajen su Hafsa da ake ta fama da ita akan ta bada takarda. Amma ta ce da baki ya faɗa mata bai rubuta ba. da dai suka tabbatar da cewa da gasken take bai rubuta a kan takardar ba sai dadi ya latso alhaji hassan a waya a daidai wannan lokacin kuma yabba da sagi dado ana falon tsoho da sauran yabbannin nasa ana hira har aliyu ma yana ciki da wasu a cikin matasan gidan can gida da ya ce zai wuce gida don sam hankalinsa ba a kwance yake ba a tare suka miƙe shi da yabba wanda kiran sarikin nasa ne ya sa ya miƙe don girmamawa bayan sun gaisa alhaji bilya ya ce ashe abin da ya faru kuma kenan ban ji daɗi da irin wannan bakar kaddarar da ta ratsa tsakanin 'ya'yanmu ba a gaskiya abin bai min daɗi ba ko kaɗan wallahi mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba kar ku manta tashar wahid bullet multimedia area yi takwai ga shiri da muradin zuciya a nan ake kawo wannan shiri kar ku manta muradin zuciya za a ba ta tashar wahid bullet ta yi muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wade bullet